rasulullah yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ma wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Khattab da yake nan tsaye yan kefi a cikin garin Kano a wannan rana ta Lahadi wanda ya biyu ga watan Burkada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda ya dace da 19 ga watan hudu miladiya 2026 muna cikin littafin mu na shafi'iyya fil qira'ati sab'a as-sughra muna cikin babu al-fathi wal imama wal imala wa al-lafzayn ko bani Musa ya habbaza muka ce imala tana da sunaye in muka ce al-imala tana da sunaye sannan ita ma ta kaliliya tana da sunayenta kwana iya tunanin wasu malam suraja kana iya tuno sunayen imala kubra wani mutu kana iya tuno su in ka ce al'imala kai shiru kubra kake nufi ko kuma ka ce al'kubra ko ka ce al'ilja duk sunanta ne ita kuma wacce ko dai ka ce baina baina ko baina lafzaini ko at-taqliliya to kenan abubuwan zarewa suke to ya faɗan mana wanda suke su shugabannin babin nan shine hamza da kisa'i wa hamzatu minhum wani kisa'i ba'dahu amala zawati lai haitu da asala kaga an magana su ne shugaban wannan babi to duk wanda ba su ba zaka samu sai dai a yi ishara zuwa ga abin da suka yi imana ko dai shi ma imana ko kuma ita kaliliya to nan sai ya ce wazin raɗi warshin baina baina wafi ara kahum wanda wata liyana hulkulku jummila walakin ru'usun aya kada kallafa ta wahala ko gaira ma fi fadul mukammala in ba ta ba mun ce wa ma ba da ra'in sha'a hukuman wa hafsuhum yiwali bi majareha wa fi huda unzila mun faɗi wannan ko muka ce ma ba a da ra'in sha'a hukumar. da alif da ya zo bayan ra malam hamza da malam kisa'i da malam abu amur su suke mai imala kubura kamar bushire kubure nasare duk mun faɗa to shi ne nan sai ce mana wazur ra'iwar baina baina to su waɗannan tawatun ra wanda imamu hamza da imam al-kisa'i da imam abu amra suka imala kubra to shi kun malam warshi yana masu imala baina baina an kubra duk irin waɗannan imala yake masa wace baina baina me yasa muka ce baina baina shine bainal imalatil kubra wal fataha ba a ce nasare مأتين نصارى تكتين نصارى أرى مأتين ريبة مأتين هذا هذا هذا مضينا بينا فسيتي وضراء ورش بين بينا فسيتي وفي أراكهم تو تؤتكن أراكهم ولوراكهم ولوراكهم كثيرا لفشلتم ولوراكهم malam mustapha kana iya tuno mana inda wannan ayat take cikin alquran wala warakahum kaseeran lafashiltum wala tanaza'tum fil amr walakin Allah sallam malam mahmud ka halaro mana ita Husaini eh lamfal suratul lamfal wala warakahum ta sai ce wa fi arakahum amma a cikin walau arakahum wala watiliya da kuma zawatiliya da hulkulfu malam warshe yana da wajahani nan togaciya ce da ya ce wannan ra'iwar shi bai na bayan in bai togace wannan ba to ta shigo cikinsu kaga walau a ita ma za ta race to amma sai ke cewa wazawatiliya da kuma zawatiliya irin su Musa irin su Isa wanda duk muka yi bayanin su wanda malam Hamza da malam Kira suke imala kubra sai ya ce lahul khulfu yana da wajahani kenan imamu warshi baya da imala ta kaliliya kaunan wahidan a wajen walau arakahu sai mu haƙiƙuna suka ce idan ka ɗauko tawassul na maddul badal to dole yi ta kaliliya in kana cewa amanu to dole ka ce walawarai kahun ba za ka ce walawarai kahun ba mun gane ko in ka ɗauko ƙasurul badal kana cewa amanu musa isa sai ka ce walawarai kahun idan ka ɗauko tsul ka san laka wajahani in kana da maddul badal harka shida in ma an tuqallil aw tafta ka yi ta Musa ko Musa to anan zaka yi ta wala kahun ko wala kahun sai dai mun san ka'idan ba a kuɗi, in ka ɗauko tsul to a wannan abin da ka ɗauko sai dai kai fataha ga baki ɗaya a wajen zawatul ya ba kai mu wannan fataha wanda kalila ba a wannan kwaɗan to in ka ɗauko wajahi na fataha a wajen ya to sai ka ce wala waraka wa kaseeran in ka ɗauko wajahi na takaliliya sai ka ce wala waraka mun gane ko kenan wannan gaba ta nuna mana imamu warsh yana yin takaliliya a wajen ya idan ya ɗauko ta wasu na badal to ya taqalilu zawatul ya dole ta takaliliya a wajen ya sai dai ce Musa Isa haka zai ce wala warakahu mun gane insha Allah ta'ala har malam Adam ina Adam bi aka kira shi aka kira shi mun gane ko? ha sai ya ce walakin ru'usul ayi kada kallafatuhu ha lahu sai dai ru'usul ayi ma'ana wakirul ayi can mun ce wa kai fa'ala wa asiru ayi mata kaddamar da basari ya ambata mana surori guda goma mun wuce su ko to wannan surorin guda goma mun ce ƙarshen ayoyinsu mai malan basari yake yi wa kai fa'atat fa'ala wa akhiru ayi ma taqaddama lil basri siwarahuma atala tala abu amr al basri duk yanda fa'ala ta zo fa'ala ila fu'ula me yake mata taqaliliya wa akhiru ayi ma taqaddama da kuma kashin wannan ayoyi na surori 11 duk ta abu amurka yake ce siwarahuma atala amma banda wanda ya kare da ra'u wannan imala kubura yake an gane mun wuce wannan baitin eh au za mu zo au yana gaba mutumin shi azim to shi kenan muna tafi to sai ke ce mana walakin ru'usul ay to karshen wancan ayoyi na me suratul najm suratul taha da sunan dai guda 11 sai ce kada kalla fatahuha malam warshi yayi takaliliyan fataha duk ƙarshen wannan surori والنجم إذا هوى ما ضل صائبكم وما غوى هكا هكا هكا بكا سبح اسم ربك لألا الذي خلق فسوى دهك بيتي والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى هكا بيتي قال سمي آيوين تو sai ke ta walaki ru'usul ayi kada kalla fatuha lahu sai ce ghaira ma hafihi amma banda wanda ya kare da hawo sai ce siwara kuma atala a kufadul mukammala shi banda wanda ya kare da hawo shi wanda ya kare da hawon ya danganci wani waje ka ɗauko. wanne ne ya ƙare da ha'un ka ɗauki suratu shams shamsi wa duhaha kai yanzu a matsayinka na mai warshi idan kana yin tawassul badal kaga ya ta'ayyanu alayka at-taqlil dole zaka ce shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wannahari idza jallaha hakaza ke in ka dauko qasr al-badal wash-shamsi wa duhaha wal-qamari idza talaha hakaza ke mun gane ko tun shi kuma wannan sai abin da ka dauko in ka dauko ta kaliliya a wajen zawatul ya to shi ma wannan zaka yi ta kaliliya yanzu misali fi ma anta min zikriha min ha kaga ita banda wannan tunda da ra'unci ita wannan ka tawo a wajen malam wasu dole fi ma anta min zikriha saboda wancan da muka faɗa wadhur ra'i warshun baina baina duk da ta kare dawo to amma ra'un muke da aka rita anan ba wancan ha'uncin ba malam mafhum <laughs> ana ne saurara azim yanzu turori da muka wuce mu ɗauki tsaha ma an zalla alaikal ƙur'ana litashko ya hamdu da kisa za su ce litashke malam abu amur litashke malam washu litashke illa tazkiratan liman yakshe hamdu da kisa liman yakshe malam abu amur da malam warshi to haka za ka yi ta yi haka za ka yi ta yi sai in ka zo surar da aka samu ha'u kamar wacce sun muka faɗa yanzu misali wannan wannan zai'ati daga ina abin nan ɗin ya fara yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha ayyana mursaha yanzu ya zakanta wajen wannan a wajen warshu in kana wasu badal ayyana mursaha in kana tawassul ayyana mursaha in kana kasaru ayyana mursaha fima anta min zikraha wannan koma me kake a wajen wurshin ko kasar ko tawassul tunda zatin ra'i ne dole zaka ce min zikraha ila rabbika muntahiha in kana tawassul muntahaha in kana kasaru malam Mustapha an fahimta yanzu an gane ba da salaja Allah sa ne ta fahimta insha Allah to kenan mun ɗauki ƙa'ida wannan surori guda goma duk ƙarshen ayoyin malam Warshu zai yi taƙaliliya ƙaunar wahidan amma idan suka ƙare da ha'un ya danganci fuskar da ya ɗauko in ya dauko wasu badal to zai yi imala ta qaliliya ga baki daya amma ko ya kare da ha'un in akwai ra'un kafin ha'un din nan kaman ha? to wannan ta qaliliya kaulan wahid da zai daga cikin zawatir mun gane ko mu yi gaba baiti biyu kaɗai muka yi Allah ya sa albarka eh. abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada suri Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gaskiya kuna kuna kuna so ku nuna rauni abinda